اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا nawa ne ma yau yau muna takwas ko a bakwai dai ga watan sha'ban hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu da dari wanda ya daidai da ashirin da ga watan biyu miladiya dubu da uku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 abubuwa su ne wato ikhlaful wa'adi ko saba alkawari to a ƙarƙashin shi ne aka kawo wasu nambobi mun yi na ɗaya mun yi na biyu mun yi na uku namba na hudu a irin wannan na saba alkawari shine at-ta'akhkhuru fil maji'i ilil mudhifi wato jinkiri mutum ya gayyace ku ya ce ku zo bakunci gidansa to sai zama mutane sai su ki zuwa daidai lokacin da aka yi da su kamar wanda ya gayyaci mutane cin abinci misali ko kuma ya ce mu da ba ma wannan ba saboda ruwa saboda haka su can wani yakan gayyaci mutane ziyafa cewa su zo gidan shi su ci abinci ko ya ba su lokaci kaza su zo su same shi to wannan sai su ki zuwa daidai lokacin da aka yi da su su saba alkawari an yi da su karfe ɗaya ko an yi da su karfe biyu wani ya ki zuwa sai karfe hudu ya zo kuma ba wani dalili wannan mutum yana ganin shi kamar wasa ba babu ne in kun yi da mutum cewa za zo karfe kaza ko kai za ka zo karfe kaza to har wannan lokacin ba zai yiwu ba to kai ne za ka buga ka gaya masa ka ce alkawarin nan da muka yi lokaci kaza ba zai samu ba saboda haka sai yaushe sai lokaci kaza maimakon ka ajiye shi ya ajiye duk abin da zai yi shi kuma yana jiran ka wannan ba daidai ba ne shi fa musulmi tsakanin shi da musulmi dan uwansa so ake yi duk yadda za a yi ya zama babu wani abu da ka cutar da shi komin kankanta shi ya fito ko fa kathiran ma ya'idu ahadun nasi adiyafahu so da yawa ɗaya daga cikin mutane yakan yi ma baƙinsa alkawari bi mau'idin muhaddadin liyatuhu bihi cewa yayi masu wani alkawari su zo wurinsa lokacin thumma ya ta'akhkharu al-adiyaf sai kawai bakin nan kaga sun ki zuwa daidai lokacin aw ba'dhum ko ko sashen su wasu su zo wasu ba su zo ba mudda tawila anil mau'idil muhaddadi sai ka ga sun daɗe akan wannan lokacin da aka yi alkawari da su ba su zo ba wa kad yakunu ta'akhuru bila uzrin zai iya yiwa kuma jinkirin da suka yi ba wani uzuri in ma mutum ya zo kawai ko ya zinkin ya fashe da dariya bai ma ji cewa ya yi ba daidai ba ai wannan mummuna abu ne mimma yurabbikul mudhif wanda da wannan zai sa sai ya burkuta zuciyan shi mai bakin wanda ya gayyaci mutane wa yuqihu fil haraj ya sa shi cikin damuwa kama ya tasabbabu fi idaatil waqti lil mudhifi kama yadda zai iya sabbaba lo lokaci domin ya zo yana ta jiran ku ila yanzu kuma yana da wani abin da zai yi ila nan gaba kai kuma ka zo kana so kuma ƙara baka lokaci ya ce a zo karfe ɗaya ila da ya yi tunanin karfe ɗaya karfe biyu uku nan an gama duk abin da za a yi kowa kuma ya kama gaban shi to yanzu kuma sai ka zo karfe biyu kuma so ka kai karfe hudu kaga ai kaga ka cutar da shi wannan lokacin da zai bada ko ba ba da lokacin nan ba za a ji daɗi ba wannan ba wani abu ne yake nuna mana ba yadda suke da rowar lokacinsu suna kulawa da awoyin nan ashirin da hudu suna da matukar mahimmanci ga wanda suka gane abin da ake kowace awa yana da kyau kai tunanin me za ka yi a ciki awa ɗaya ta wuce me kai a ciki ka nemi kuɗi ne ka samu ko ko ka shirya yadda za ka samu wata awa ta wuce karatu kai ciki ko wani abu kai na ilimi kai ka ci wasu awoyin to yanzu me ya kamata huta za ka yi ka yi bacci don nan gaba ko komi za ka yi amma ka basu su wuce a banza ba wani abu a ciki to baka daga cikin masu hankali ku daure ku gane cewa suka yi shi mai hankali ya kamata ne a gan shi a wuri biyu ko wuri uku duk mutumin da ke da hankali to ya kamata ta gan shi wuri biyu ne ko uku wuri na ɗaya shine a gan shi ko a masallaci ya zauna ko yana karatun alkur'ani ko yana tasbihi ko yana karanta wani abu na ilimi ko da asuba ne ko da yaushe ne sallan asuba in ka yi abin da ake so in kana da hankali ka zauna cikin masallacin nan in ba wata larura ba ko kana karatun alkur'ani ko kana tasbihi ko kana karatun wani littafi na ilimi ko kana yin wani abu na rayuwarka da zai amfane ka kana shishirya ko kana calculating inda za ka samu kudi an jima ka fita ɗaya kenan ko ta har rana ta hudu rana ta hudu ka tashi ka ƙara yin sallah a biyu ka ƙara roƙon Allah alkhairin nan na yau duk wani abu da ke cikin alkhairin nan har cewa kake yi wato eh, asbahana wannan wa asbahal mulku واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم اني اسالك خير ما في هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده هكذا واعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده واعوذ بك من الكسل وال والمنين والكبر كو منين wasu ilkibar ko sannan ba haka nan wa a'udhu bika min azabin nar wa azabil qabri kai wannan da safe kai abun nan ko kuma wancan da aka ce Allahumma Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiya fi dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiya fi dini wa ya wa ahli wa mali Allahumma astur awrati wa amir rawati Allahumma hafazni ni min bayni ya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fauki. wa a'udhu bi azamatika an uktala min tati ka tare kowa ran nan ko min tsiye shi ka tare shi in kaga wani abu ya fado ma to sai dai in ana so a kara ma girma wata kaddara ce za ta fado ita kuma in ta fado kuma a kara ma daraja amma ka tashi da safe ka tafi haka nan sagam sagam ka je ka rasa inda ka samo kuɗin masu faɗi mu ga tsiya ko ka samo wata masifa ta zo sai ta cinye su har da wanda ka tara shi ne makamin ina gaya maku irin waɗannan abin in ban da karatu ne ba zan faɗi ba fa ina gaya maku sai dai da ba a faɗi wallahi ban da karatu wallahi monita ya za a yi ban da karatu ne mutum ya riƙa faɗin wannan wala sani ina inda ba dan karatu ba ina mutum zai faɗi wannan makamin zaman lahiya wannan fa shine ilimin zaman duniyan ma gaba daya da na lahira ka nemo ba karatu ba za ka faɗi wannan wannan abun ba ka rike abun ka kai shuru ko a rasa yadda aka yi ba to amma da haka ake da a gaya mu ba da ba mu sani ba na mutum ya sha dukan ruwa ya sha dukan sanyi ya je ya samu wannan ya zo ya gaya ma kana zane haka nan ba biski ba ka kawo biski ne na'am ai dan borno in dai za ka rika tashi da safe kana yin waɗannan wallahi sai an sha mamaki kaga yanzu ne da ka ga ka rage wallahi kafin ka karasa sai an sha mamaki abin da za ka yi an sha mamaki in dai za ka rika yin waɗannan da safe kana tashi kafin ka shiga rikicin komi ka zauna masallaci kai irin waɗannan addu'o'in wallahi wallahi sai ka sha mamaki ko mutane ma sai sun yi mamakin ka kawai dai ba a yi ne to wai ina za mu ne an yi sallan nan bacci dai ka riga ka yi ka tashi to ina za ka daga nan da asuba kuma sadda za ka wanda za ka wurin su ma suna bacci to kai ba sai ka ɓoye masallaci ba in kuma masallacin ka korar ku ake yi to ka tafi gidan ka ɓoye a cikin gida ka samu wani wuri a cikin gidan ka shimfiɗa ka rika ɓoyewa in ka shiga wurin duk wanda ya zo kawai ka ce ehem in ka ji wani zai shigo wurin in ma aka saba ba a ma zuwa wurin ka sai bayan ka gama ka fito aka saba kawai da ka dawo sallah nan kake shiga da can da tijeya suke ba dawa suke masallacin ban sun fito da carbin shi in ya zo sai ya tsaya zaure ne ya shige nan duk wani abu yana na yana ji baka isa ka ce ka je ka tadda sannan bacci yake ba ko yana zanne gyangyaɗi na kama shi ba zai dai kwanta ba yana zanne yana jan carbin nan da ya ji wani abu ya ce a ce yana nan na da dama abu zuna nan to ai sa ya yi wurin dama ya aje buzu wani ma in fata kai inda ta kai sai ya zo ya samu wasu gumagumai kawai ya gitta kewaye su kawai in ya baro ta zo shige cikin nan wurin musallai shi kenan musalla to ya kaga yadda suka zama ya zo mutu cikin rufin asiri ana darajanta su ana ganin kimansu ana ganin mutuncinsu amma yanzu duk ga nan fagan-fagan to haka zaka rika yi a ganka a masallaci ko kuma a ganka ba abu na faɗi ba na ce mai hankali a gan shi wuri na faɗi ɗaya ne a yi faɗaɗawa ne to na biyu sai a ganka wurin sana'arka ka fita ne nan yanzu ka tafi wurin sana'arka kuma sana'a kawai ka faɗa mata ba kai shiri ba sai ka yi shiri ko sana'a kake so ka kama yi ba ka faɗa mata sai ka yi shiri ka duba ka gani kai mata ka ba da kai istikhara kai kaza kai kaza ka faɗa idan ka je ka ɗauka yau nan ka aje ka tarar baya nan ka ƙara ɗauka ka aje ka tarar baya nan ka ƙara ɗauka ka aje ka tarar baya nan na mana sai ka zauna kai shuru sai ka ce bari in canza dabara inda nake ajewa na mana mai hankali ba zai zo ya rike sana'a guda ɗaya ya yi ta faɗuwa ya yi ta faɗuwa ya yi ta faɗuwa ya ta faɗuwa kuma ya ta ƙara zuba kuɗi a wurin yana ci gaba da yi ba a majnun canza wata zai ko ya raba ƙafa wata mata sai aka ce mata abubuwan da ake samun kuɗi guda uku ne in kana so ka samu kuɗi kuma har yanzu haka suke in kana so ka samu kuɗi to ana samun kuɗi ta nan noma kiyo fatauci to ita kawai sai ta ɗau kiyo sai ta je ta sau tumaki da yawa ta ajiye ta fara kiyo amma fa tumaki sai ba sa ƙaruwa ta ga abin babu auki ba sa karuwa ba sa karuwa sai ce sai annabi an ce ita gashi in tana neman abun nan ba ta sayi tumaki ta kiyo kuma gashi nan tumakin nan yanzu dai ba albarka ya ce sawo jejayen nan ki gauraya wani iri kika so ta ce farare duka farare ta ce eh ya ce to sawo jejayen ki hada da ta juya ta sawo jejayen nan ta hada kafin shekara kafin shi ba garke ya cika ta rasa yadda za ta yi da shiru ko yanzu ka gwada haka gani in kana da wurin ajewa so tumakin ka zo ka hada da waɗannan jejayen ka sa ka gani zuwa shekara uku ka gani ka ba su shekara uku yanzu nan ka ce aka ce maka ka sai awaki waɗannan jejayen da su da abinsu ka sai guda ɗari ka tsare su suna samun abinci suna samun ruwa suna samun abinci suna samun ruwa ka ba su shekara biyar za ka sha mamaki ka ga yadda za su zama na? ban ji ba goma ma ko gaji ko guda goma ma jejayen kaga waɗannan jejayen awakin ka saye su ka aje kafin ka ce kwabo hmm? ɗari sai wa malam sani barakallahu fi ɗari sai dai mutum ya koma daji kaji ko na to to kuma tu a shekara su haihu sau biyu wata shida shida suke yi su yaye su ƙara yi wasu to kaji ko ka ji ma lokacin dan Borno baka sani ba ta haihu da bazara ta haihu da kaka wannan ja akuyan arziki ce in ka fara kiyan ta ka gane malam ba za ka bari ba ani kawai na tsoro ne kada wani abu ya sa ku rika zuwa ba ku tadda ne ba da kun ga ki da su kawai in suka yawan sai in kora su daga nan gaba can <laughs> ina zo a ce kawai ta hadda cikin daji hadda cikin daji daɗi gare ta wala kaje cikin daji kace to dajin ne yanzu bai zanno ka je daji kawai wani dan borno ya zo ya kama ka ka je can dajin akwai arziki waɗannan abubuwan akwai arziki cikinsu to ka gani amma abinda dai mahallu shahid tana da farare aka gaya mata sai ta gauraya da jejaye Su zuwa ka kafin ka ce kwabo garki ya cika da awaki da sun cika ta arziki sosai to shine sai ka ga a ganka nan wurin wajen neman arzikinka wajen sana'anka wajen wane ne na biyu kenan in ba a ganka a masallaci ba ba a ganka wurin sana'a ka ba inda kake samun kwabo to ka gaji kenan to sai a same ka a gida ka kwanta ka je gida ka kwanta ka huta sau dan an jima kuma ka tashi ka ci gaba da bauta nan wurin ne ake ganin mai hankali duk sauran wurin da za ka faɗi faɗi sunansu mahaukaci ne a wurin a ganka wani dandali wai kawai wai an saba ma majalisa ce kullum ka zo ku yi labari kullum ka zo kawai ku yi labari ba abin da ya kawo ka wurin sai labari ba karatu kuke ba ba komai kuke ba ku ta labari ba ka cikin masu hankali ba ka ciki sai dai ka tura kanka da karfi amma dai a shar'ance ba ka ciki kakka je ka faɗi wani wuri a ce ina ku duba cikin rawdatul uqala yana nan ko kuma ka zo ran juma'a ka ji da kanka da asuba mhm ka zo ka ci da kanka ka ji da kanka ranar juma'a da asuba ba ran nan muka karanta ba wani an tambaye shi ya dade a duniya aka tambaye shi menene ka gani wanda ya fi burge ka ya ce abu biyu ya ce na farko hankali wanda mutum zai yi wanda zai tsare masa mutunci mutum ya zama mai hankali hankalin da zai tsare masa mutunci sannan na biyu ya zama mai takawa wanda taƙawan nan za ta ja ta aiki don lahira to daga nan sai mi shi ne mai hankali ya ce shi abin da ya kalla kenan da ya daɗe a duniya abin da ya gano ka zama mai hankali wanda hankalin nan naka ya sa ya jawo maka mutunci na biyu ka zama mai tsoron Allah wanda tsoron Allah nan ya sa ma ko da yaushe kana tunanin lahira kuma ba haka lukman ya ma ɗansa wasiya ba da ya mai wasiya abu takwas kaga dai na ɗaya ce ka kula da sallah kakkai wasa da ita na biyu ka rika kallon mi ke shiga cikin cikinka na uku ka daina kallon abin da ke wurin wasu na wani abu sannan ka shiga abin da ba ruwanka ka tsaya inda za ka tsaya abin nan ba sannan ya ce masa bayan nan ka tsaya ka rika kallon ka tuna da abu biyu ka manta da abu biyu ka rika tunawa da Allah ka rika tunawa da lahira ka manta da wanda kai ma alkhairi ka manta da wanda ya muna nama shikenan wanda kai ma alkhairi ka manta ga ba za ka mai gori ba kuma ba zai hana ka ƙara ba wanda ya cutar da kai shi kuma ka kyale shi ba zai sa ka tuno muguntar shi ka ƙi mai alkhairi ba shikenan ka manta kuma in ka manta da wanda ya cutar da kai sai ka ji baka bakin ciki amma in kullum kana tuno da wanda ya ma ba daidai ba to ka daina murna ka huta mhm. ya dan fito to saboda haka lokaci yana da matukar mahimmanci kuma duk wata awa ɗaya da za ta wuce mutum a banza ba ka samu ko ɗaya ba cikin waɗannan abubuwan da aka faɗi to ranar lahira sai ta zama mutum hasara wa nadama ta zama mutum bakin ciki kuma ga nadama kuma ba za a ƙara dawo da ita ba yadda za ka gane haka kuma kalli agogonka yanzu za ka iya dawowa ka dawo karfe shida ko ka murɗa naka agogon ya dawo karfe shida naka ne ya dawo karfe shida na mutane ya dawo karfe shidan to haka abin yake shi yasa aka ce allailu wan nahar dare da ranan nan matsiyata ne kaman abun hawa ne fasinu sai bihima ila Allah ta'ala to kowa ya yi ƙoƙari ya yi kyakkyawan tafiya da su zuwa wurin Allah dare da rana kamar wani dokin hawa ne kamar jirgi ne na hawa to yi ƙoƙari tafiyar ka ta zama mai kyau a kansu zuwa wurin Allah domin dai sai an kwashe ka tafiyan in kai baka yi tafiya mai kyau ba kawai shikenan shikenan sai ka abin nan wannan manza sannan wani malamin ya ƙara cewa ya bina adam alaika an ta'lam wa ka gane ka sani ka yarda anna kullama marra alayka sa'a aw yawmun aw usbu'un aw shahrun aw sana fa alayka an ta'lam wa ta'taqid anna lubnatan min lubnati hayatika qad marrat yace ya dan adam ka sani ka gamsu ka gano ke yar adam ki sani ki gamsu ki gano duk lokacin da wata awa guda ɗaya ta wuce ka awa ɗaya ta wuce ko kwana ɗaya ko sati ɗaya ko wata ɗaya ko shekara ɗaya ta wuce abin da ake so ka gano ko ki gano wani ginshiki na rayuwar mutum ya wuce har abada ba zai dawo ba ya riga ya tafi kenan har abada shi yasa idan safiya ta yi kamar yanzu yau din nan da aka yau rana yau talata ko to talatan nan yau alfijir da ya fito sai da alfijir din nan ya kira ya ce ya bina adam alaika an wannan alaika an wannan iktanin minni ya na adam iktanim minni ya dan adam ka yi kokari ka ci riba ta gani na fito fa inni amurru alaika wa lan arja ilaika abadan domin zan wuce ba zan dawo ba har abada na riga na wuce na wuce kenan da haka yanzu gani na fito gani ga ka yi kokari ka ci riba ta kafin in wuce yi kokari ka amfane ka amfana da ni kafin in wuce ka dan in na wuce ba dawowa har abada talatan nan yanzu da ta wuce yau ba an ce yau bakwai ga wata ba na sha'aban 1444 har abada ba zai kara dawowa ba ko wani sha'aban din ya dawo bakwai ga wata to lokacin zaka ce 1445 ne ai ba ranar bace irin ta ce kawai ta wuce har abada ta riga ta wuce to abin da ka yi a ciki kuma an nannaɗe shi an aje ma in alkhairi ne ka samu in ba alkhairi ba ne kuma la haula wala quwwata illa billah ya dan fito don haka lokaci nan shi ake magana nan saboda haka shi ne kama ya tasabbabu fi ida'atil waqti mudhifi wali man ja'u ay fil waqtil muhaddadi da wanda su kuma ka gani ran na misali da zamu yi taro nan wurin ai sai da aka zauna aka yi ta lissafin ya za a sa tamin din nan aka ce da karfe goma aka ce karfe goma nan ya yi wuri-wuri saboda akwai wanda zai zo karfe goma shi to sannan idan aka ce haka nan shi kuma idan ya kai goma a ce sai ya kai sha ɗaya ba zai yiwu ya ji daɗi ba sai sha ɗaya fara yana zaune ya ci awa ɗaya aka ce abin da za a yi a ɗauki lokacin da ake ganin mafi yawan mutane za su aka ce a sa sha ɗaya to amma sha ɗayan aka zo to ga wanda ya zo da wuri duk da aka shi ya matsu domin su official sai aka ce su kuma karfe tara da rabi zuwa goma sun gama zuwa sannan su suka zo kuma to kaga suka yi ta jira suka yi ta jira suka yi ta jiran mutane su zo suka yi ta jiran mutane su zo inda ba dan aikin gida bane mutum kaga da sai kawai ya tafi ya shete shi gaskiya tun aka nan ya tafi to amma ba da za a yi dole a jira to shine amfanin lokaci muhaddad domin in kai kaki zuwa da wuri to wani shi ya zo da wuri ta dalilin zuwan nan da ya a daidai sadda aka ce yanzu kai baka zo da wuri ba kaga za a ƙara lokaci ya tsawo to shi an cutar da shi shi da ya zo daidai lokacin kun gane magana to haka in mutum ya gayyace ku kai wannan ya zo karfe goma wannan bai zo ba sai sha ɗaya ko sai sha biyu kaga za a ce a ɗan jira sai a jinkirta kai watakila sha ɗaya sha biyu ka ba da time ɗin a wurin sha biyun nan kana da wani abu da za ka yi ka zo ka ce za ka tafi a ce da Allah kai haƙuri haba jama'a a riƙa yin haƙuri mana dan dai an ɗan jinkirin da kai ba ka baro a wani abun ba ne ka zo nan kamata ya kowa ya zo karfe goma nan in aka mai da shi sha ɗaya yanzu kai an cutar da kai kai da ka zo goma ba sani ba kuma gane mutum fa ha a jikin shi yana planning abinda nake nufi yanzu idan ka tashi daga gida da can mu iyayenmu in za ka fita daga gida dan borno sai ka kimtsa haka ne wani in ta wajen abinci ne wani zai shiga kewaye ya kama ruwa in yana alwala ya alwala to zai auna cewa inda aka je in bai wuce awa biyu ba har zai je ya dawo bai bukaci shiga bayi ba haka ne ko don haka ba zai buƙaci zagayawa ko wani abu ba har ya je ya dawo gida in dai ba wuce awa biyu ba ko ko awa uku to yau sai aka kara mai awa can na haka sai ya nemi shiga bayi a can in ya je can sai ya zo ya ce a gaina waige-waige kuma ni ɗin yanzu ni ai na san haka saboda ran nan da aka zo aka ajiye wani da aka daɗe muna ta zirga-zirgar mu can muna aka ta zirga-zirgar mu can sai na taso na dawo ofis din na ce mashi na dawo ne saboda ina tunanin an dan dade watakila za a dan so a zagaya ya ce ai da <laughs> ya ce na ce ai na lura da shekaru na lura in mutum ya dan kai shekaru bai cika dade a wale ana dan sanyi sanyin nan kuma na ga an bashi shayi ya sha ni da kaina ne na tuno sai na dawo na tadda shi sai na ce mashi na zagayo ne na dawo saboda naga ana sanyi sanyi kuma naga an baka sha watakila za ka ce ai wallahi Allah Allah like in ga yadda <laughs> na ce bai to bismillah ga wuri nan to kaddara ban gane wannan ba yana ciki an za an kulle shi a ofis shi kadai yana <laughs> zo yana so shiga bayi to kaga wannan mau'id din da aka canza da abun nan ne to kuma da aka ƙara zuwa can ma aka wuce lokacin haka dai aka ƙara yi da aka fito za a yi sallah shi ma sai da muka ƙara fitowa na ƙara ce mai ya abu ya ce a ah, a zan mm. da kyau shi ma zan ƙara koma ba, da ce to me yasa saboda wannan mau'id din ƙarshen ta ya shiryo daga gida mu yawanci civilian ba sojoji ba ne, mu ba masu masu kakin da su dole an sa su su sun saba da wannan training din sai wani kuni tare da shi baka ga ya ce maka zai wani abu nan ba saboda training ko da yake su dama har da sweat kuma suke yi su masu kaki idan ta ɓaci ana faret ko ana wani abu sai kai komi cikin wandon sweat ne shi yi fitsarinka kawai sweat <laughs> shi gumi ne wannan alawi haka aka ce ana masu wai ranar tirenin dole komi kaji sai dai ka saka idan sweat ne in dai ba babban ba ne in ko babban ne ya yi kaga ka bata aiki a ɗayan karamin ne sweat kawai ba a yi ko eh, za a yi zuwa dama duk ya yi zufan ba zai ma zo ba ko to ka ji ma ba zai ma zo ba da za ka yi zufa a rana amma training ka yi zufa ka yi zufa da wuya ka ma ji shi mhm. kuma kai ma ka sa haka ka sha ruwa ka ta kai ta kwarɓar ruwa ranar ina ka zo nan wurin ka kai masu ɓanna za ka sani ko ka ji komi ba abin da za ka yi da abin da za ka ci da abin da in ka je ranar za a yi wannan abin ka ci tuwo da miyar wake ka sani inda eh, ka je ka ci tuwo da miyar wake ka je can wurin ka tsure masu wurin nan ka ci bugu sai an kulle ka ba tuwo da miyar wake in kana cikin wannan abun mhm. in kana hutu ka ci tuwo da miyar wake amma ka kuskura kana soja za a yi faret ka ci tuwo da miyar wake da daddare ka je masu wannan wurin ka tsure ka ci duka kuma su ba a masa sako in kana daga gida kwance baka da lafiya an sa ka cikin wannan abun dole sai an ɗauko ka an kawo ka gaban shi ya ga baka iyawa sai dai kai ka asibiti ya shawarci masu asibiti ce eh wannan gaskiya ba zai iya ba kwanta a ta shi asibiti amma daga gida ka bugo ka ce ba za ka iya zuwa ba ka isa kai waye da za ka ce ba za ka je ba ko ka aiko dan sako Ba ka warke ka gani ba wasa su san wurin su eh ya zama jikinmu ko eh na shekara arba'in ka ce za mu haɗu eh sai a ƙara kaga kuma ai wannan musiba ce malamin har cewa yau har ga wasu nan ka duba can wurin da aka yi magana sama ya ce babban masifa yau har an kai ga mutane wasu su rika kallon tura suna cewa su masu cika ne masu cika alkawari naga kai an zo sai a ce maka african time kai dan afirka kai ne mahaukaci kai baka san a aje magana da kai baka ajiye ta inda take in an ce karfe ɗaya da kai sai biyu ko uku kai baka da hankali su ko can suna da hankali in an aje masu time su ce to fa su time ne prompt har sai an gaya maka a ce prompt saboda haka daidai lokacin nan daidai lokacin wani zai zo saura minti biyar ya jira ma ya jira ya ki tsayawa kusa ya ki taba abin nan ba saboda haka zaka ga mutum yana ta mamaki wani ya ce bai taba ganin haka ba wata rana muka yi da alkawari da wani da safe ina da mashin sannan muka yi da shi karfe bakwai za mu haɗa gidan shi shikenan na tashi niko da sassafe na shirya na jira dai da na ga sauran yadda zai iya kai ni can ha'in rage minti goma ma na tafi kawai ina zuwa kofar gidan na je ni tsayawa ta na shigo na tsaya da mashin na kashe mashin ne tsaye bisa mashin sai zai na bari bakwai din nan daidai ta yi sai ya ji kwas kwas kwas shi ko yana zaune a falo ya ce a ah! ya kalla ya kalla ya ce ka shi bai taba ganin haka ba ya ce to a mu almajirai ne kaga an ce mana mu rika cika alkawari ya ta mamaki to da na saban nan shi zai fara cewa a kana malam kuna kana karanta kuna almajiri kuna karanta dama yana kwanto ne kwanto ya yi <laughs> kwanto ɗaya shi zai fara ma wazira ne ya ce kwana bai kar ba ba da Allah a yi da kai karfe bakwai tun da shi karfe bakwai ɗin yana zaune a falo bai bacci ba da yawa yanzu na ka gane ni abin da ke bani tausayi wallahi mafi yawanci kun ga masu je jayan kwalan nan wallahi ba sa bacci da daddare har sai asuba ta hudu sannan kuma da safen nan wallahi ba sa bacci karfe bakwai kai da kake zuwa Allah Allah ka dawo masallaci ka kwan wallahi ba sa kwanja su sannan idan su biyu in kana so gwada wani mai jakkwala kai mai sako ka gani kana yin sakon nan zaka ga fafawo an sa ta dawo daga bacci yake sabo wayo dai sabo ina mu mutane wayo ko ta ina suna kwashe komai kai kana nan kana bacci hmm. mafi yawanci tsiyan nan tana nan wurin talaka shi bai da ko kwabo bai da komi a nan kuma a can ma ya shirya ba zai samu komin ba auna ka gani yanzu kana kallon masu yin azumi alhamis litinin suwa ka ga sun fi yin azumi talakawa amma in kai ma wani magana wai sai ya ce ai abin da yasa kake ganin masu kuɗin nan na azumi wai abincin da suka ci yana kwana uku bai narke ba wai saboda suna ƙoshi suna ci abinci mai daɗi wai yana kwana uku wa wuce da suke ciwo yana kwana uku ne a cikin wai warke wani abinci da ke kwana uku in abinci kwana uku bai narke ba ka da lafiya kenan to amma haka zai ce wai ai su abin da suke ci ne ai ma in ka ci mai koka fi jin rana amma zai ce wai ai abin da suke ci ne mai ga maiko ga wane ne suna cin daɗi wannan daɗin da suke ci shi sai ya daɗe bai narke a jikinsu ba saboda haka suke iya yin azumi wallahi ba gaskiya ba ne da gaskiya ba ne ta ga azumin nan zai zo su suna da kaza su ciyar su ɗauki dukiyarsu su ciyar su ɗauki kuɗinsu su ciyar a ce maka yawa mutum ya ba da wani abu za a fara azumi tun farkon ramadan mala'ikun sama gaba ɗaya za su dinga mai adda to ya kake ganin zai kama wannan azumin mala'iku gaba ɗaya na sama suna ta mai adda sannan na daren lailatul qadari kuma a sa jibril ya mai adda mala'ikun nan kuma duk suna nan ƙasa sun sauko iya ba masa katsinke gaba ɗaya yawansu sun fi yawan ƙwarorin ƙasa sannan jibrilu ya adda su ce amin su yi ma adda ya kake gani to shi yana da abin da zai bayar ya samu wannan kai babu to kuma sauran ayyukan makaki to ya za a yi daga nan a daidaita ku kuma ka dubi fa tun lokacin annabi ne fa sahabbai suka je suka yi kuka suka ce zahaba ahlud dusuri bil ujuri masu dukiya sun tafi da lada yusalluna kama nusalli suna sallah kamar yadda muke sumu na kama su. kashi suna azumi kamar yadda muke yi ta na yatasaddaquna bi fuduli amwalihim sannan suna sadaka da rarar dukiyarsu wadda mu bamu da ita tun wancan lokacin fa sai ya ce masu ku Allah bai sa maku abin da za ku yi sadakar da shi ba in kun ce subhanallah kun yi sadaka in kun ce alhamdulillah kun yi sadaka Allahu akbar sadaka alhamdu duka wannan ku yi da sadaka ne biyan bukatar ɗayan ku da iyalin shi sadaka har suka ce ɗayan mu ya biya bukatar shi kuma ya samu lada aka ce da haram ya je yi fa aka ce sadaka ne su ma suka ji duk komi suna yi ana yi tare da su suka ƙara dawowa suka ce ya ce wannan zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan sai dai ku yi haƙuri falala Allah ce yana ba da ita ga wanda ya so ba da za a yi da su don ma yanzu fa mutum shi bai da komi hmm? a mai adda to ina ke adda baya adda to ina zai zauna ya adda in an yi sallah ka riƙa kallon wanda suke fita da sauri a masallacin su waye na to kai ma ka gani ashe wake fita da an sallame wub ya fita daga masallacin lura ka ga suwaye kuma ka lura suwa ke zuwa latti duk in kana so kai wannan statistic din kai random sampling na masallatai ka je ka auna ka ga suwa ne ne da an tashi sallan zaka ga ba natsuwa sun fita sadda za su shigo ba natsuwa sun shigo suwaye auna ka gani suwaye su suka fara fita su suka zo latti su suka fara fita auna ka ga suwaye da suwaye ta na uku a ta'akhuri fi irja'il kutubil musta'ara yace rashin alkwai inda ake saba alkawari wannan kam ɗaliban ilimi suka san wannan sai dai in ka koma daga nan ka canza hali shine ku yi ka ba mutum aran littafi ya ki dawo ma da shi yadda kuka yi an taba ka ko ba taba ka ba wani ma ya ɓace littafin daga nan to wannan laifi ne a shari'a kuskure ne mutum ya zo ya ga littafin ka mai amfani ko ko kai ka ga amfanin littafin yana da fa'ida ka ba shi aro ka ce ga wannan littafin yana da fa'ida ka duba amma za ka dawo man da shi bayan kwana ɗaya ko bayan sati ɗaya shi kuma ya ƙi dawo ma da shi wani ma daga nan ya riƙe in kai mai magana ya ce kash ai wallahi littafin nan ya ma rasa inda ya sa shi ko kuma ya ɓace gaba ɗaya ko ka ba shi kaset wanda zai ji ko cd wanda zai ji wani za ka ba shi kawai ka ba shi guda uku ka ya dawo maka da ɗaya sauran duk ya ɓatar da su kuma siris ne ta wannan duk an yi mamushi muna da wannan da littafin da wannan dukka ba mutum aro ya maido ba zai maido ba sau da aka sai ga kuskure Allah ji kan Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya ce wata rana sai ya je Madina saboda haka sai ya je wata maktaba inda aka ya ga littafi wani littafi ya ba shi sha'awa ya burge shi sai ya ce ana aro suka ce ba a aro wannan wakafi ne kawai zuwa mutum yake karanta in ya karanta sai ya ajiye abin nan ɗinsa ko kuma yana so a mai taswirin wani wuri na abin nan ya ce shi ko duka littafin yake so abin nan ba sai aka kalle shi aka kalle a matsayinsa sai aka ce za a iya baka aro amma ka dawo da shi bayan kwana uku sai ce ba komi ya ɗauki littafi ya ce da ya je kawai sai ya je littafin nan ai bai ma iya bacci sai ya karance shi saboda fa'idar da ke ciki sau da haka kawai cikin dare sai karance shi gaba ɗaya zuwa safiya ya karance shi duka washe gari kawai sai maido masu da abinsu ya da masu da littafi a'a suka yi ta mamaki shi jiya ara amma yau ya dawo da shi to shi kuma abin da ya bashi mamaki a wurin sai ya kalle su ya ga yaran masu mai wurin ne ya ce ina mahaifinku wurin shi na an shi littafin nan suka ce ai sun gan shi jiya da ya zo ya sa ya ce ga yadda muka yi da shi amma dai na karance na dawo ya ce kwana uku amma ni na gama kafin kwana uku saboda littafin ya burge ni gashi na dawo da shi yana ina sai suka ce rahimahullahu ta'ala ce la haula ya aka yi suka ce ai da daddare shi kuma Allah ya masa rasuwa mun kai shi makabarta ya ce to kuma ne kuka zo kuka buɗe wurin wannan wurin kuma bayan ya riga ya rasu ya tambaye su don ya gane abin nan suka ce to me za mu yi mashi ai gara mu zo mu buɗe wannan wurin ma yanzu ya zo shi ya ci gaba da samun lada a kan mu koma me za mu yi masa abin da za mu yi mai na hakkin shi na shari'a mun gama ya cika mun yi masa lufafa mun kimtsa shi mun kai shi makabarta an sa shi a kabari mun tsaya kabarin kabarinsa mun masa addu'a rahimahullah da aka mun dawo yanzu za mu ci gaba da aiki mu kuma muna ta aikin da Allah zai sa ya ta samun lada to ku auna ka ga lokacin auna ka ga dama ka kalli wannan daman da za shi kuma ka kwalle da yi wata rana da aka tambaye shi sadda ya fi samun dama ya rubuce rubuce shi ya ce sadda ya tafi aikin hajji ko umra ko ya tafi wannan yakan yi rubutu mai yawa saboda a lokacin ba ruwan shi da kowa ya koma wurin Allah kawai ba abin da ya kai can saboda aka sai rubuce rubuce nan da yawa mu ko idan ka je can sai kai ta yawon cin tuwo dan barno dan Borno ya je ce ya gano wani wuri ma har da biski ake yi ga ganda ko ana ga ana ana kwana kwana kaza zaka ci kosai kunu da kosai da koko sai baka ga hura da nono ana damawa dan barna zo ka sha eh kai dai ka sani <laughs> ka je ka ci to ka je ka ci to da biyar kuka da bai sha biyu ka je ka ci wacce kai ta yawo to ka je kai wani abu kai bauta kai abin da ya cancanta haka ya fi ma fa ya hasulu kathiran ai an ati adun li maktaba aka ce yana faruwa da yawa wani zai zo kana da library ka wurin littattafai ko ya zo library ko ɗalibin ilmin ladaihi maktaba ko ya zo wurin wani ɗalibi yana da littattafai da yawa fa yatlubu minhu an yu'irahu kitaban sai ya nemi ya bashi aran littafi wa yu'iduhu wa yu'iduhu bi an yarja'ahu fi aqrabi ya ce zan dawo ma da shi kwana ɗaya ko kwana biyu idan ka tafi da shi ba abin da ya fi haushi irin mutum ya ari littafin da kake da bukatar shi ya ce ma zai dawo ma da shi bayan kwana biyu kwana biyu ya ki dawowa da shi kai mai waya kuma ya dauka dama in dai mutum ya saba ma alkawari to shine kai mai waya kuma ya dauka mutum yanzu in yana son kuɗi wurin ka bashi bashi zaka ga yadda zai riƙa cewa yana lakankancewa amma in ya kuskure ya shiga gaban ka ya anshi kuɗin nan ka bashi kuka yi zai dawo ma da su bayan sati guda daga nan kuma ya daina ɗaukar wayarka kai mai waya kai mai text kai mai komi ya ki ɗauka kwata-kwata ka ko dasar da yake so ya ka gani shi yasa yanzu malam in ka biye ma mutane to abubuwa da yawa za ka ƙi ya ka ƙyale kawai fa idza ma akhadha alkitab idan ya samu ya anshi littafin nan kamar mai ansa kuɗin ka ne wa asala minhu fa'ida alfa'ida allati yarjuha ya samu wata fa'ida a cikin littafin ya ji daɗi ta akhara fi irjayil kitab sai ya dawowa da littafin maimakon ya ce to tun da na gani fa'ida mai kyau ina neman izinin ka in yi photocopy ka san fa shi littafi kana da shi kama ba da ai photocopy ba karamin abu ba ne don duk littafin da aka sa shi cikin wannan mashin din photocopy nan ya rage daraja za ga yadda zai koma daga nan zai fara sakwarkwacewa to amma dai za ka ce ka yadda din ma ya photocopy to wani sai ya ƙin photocopy ya riƙe ma littafin wani kuma shi kuma in ma ka bashi littafin ya ce photocopy sai ya ce photocopy ne mai tsada ya ji an ce kudin photocopy da yawa shi ya manta kai sau littafin kai har ka ga fa'ida a littafi photocopy nawa ne zai ma tsada wani irin abu ne na littafi za ka ce littafi ya ma tsada wa ma tsala fi dalika kathiran ya dinga ma kwalo-kwalo da yawa wajen dawo da littafin nan ba yau ba ba gobe ba ba jibi ba ba gata ba bal rubbama adahu kai in ba sa'a ba ma sai batan ma da littafin ka zo kawai littafin karshe kawai ka nema ya ce wallahi littafin nan ya aje shi ya manta ko can ya aje shi ko a ofis ya aje shi ko a gida ne ya aje shi ko kuma wani abu ko kuma ya dawo da shi bangon ya yage ya ce maka wallahi ran nan yana cikin karatu sai wani dan yaro ya kama sai ya fayawo hatta inna sahibal kitab la yastahi min kathrati tawaddudi ai ai ilaihi har dai ya kai ga shi mai littafin ya fara jin kunya wajen maimaita ta masa maganar littafin nan wata da alaihi da yawan maimaita mai kayyar jihar kitab dan ya dawo mai da littafin amma ba zai dawo da shi ba bal rubbama tsarra ila an yashtariya nuskatan ukhra badalan min an-nuskati allati ukhidat kai karshen ta ma dai mutum daga nan dai sai dai ya daure ya sai wani kofin littafin maimakon wancan da aka an san mai ya sai wani kawai saboda ba ya kidawa da shi wa rubbama kana dhalika alkitabu juz'an min iddati ajza kuma zai iya yiwuwa littafin ba mujalladi ɗaya bane wataƙila daban-daban ne wala yumkinu shira'uhu illa bi shira'il ajza kamila ba zai yiwu ka saya ba sai in ka sake saye duka wani littafin gara ma su can su can akwai littattafai da yawa da kake iya ko mujalladi goma ne kana iya zuwa ka sai na ɗaya ko ka sai na goma saboda su in sun ga babu sai su ƙara bugowa su ciccike waɗannan to amma mu da ake yi oda ne su zo baya da za a sai dama mujalladi goma ne a sai dama ɗaya ko biyu to da an zara ɗaya ciki ya lalace dole sai ka sai wani kamar yadda ake yi masu subulu yanzu subulu nan cikin wancan kabar ɗin ka je taɓa ga wani littafi ga yanan mai kyau akwai kwanaki nan na leƙa wurin zan ɗauke na kawai da na leƙa wurin nan na ga wani littafi mai kyau har na matsa kusa kusa na gani na ce tun da ka ga subulu ya cusa shi nan aftar ne za a gan shi gashi nan fes amma ba yan uwan shi sai ga mujalladi akwai wanda na gani mujalladi na arba'in da uku <laughs> na ce ta inna lillahi wannan duk an yi rabban gado wani ya kwashi biyar wani ya kwashi goma wani ya kwashi kaza an ba su bulu na arba'in da uku to na arba'in da uku ina sauran arba'in da uku ba yana nan cikin kabar ɗin su bulu to ka gani to wannan yana amfani shi to haka fa ake yi shi yasa yanzu mu muke ba da shawara duk wanda ya mutu inda ya san haka za a da littattafan shi to ka a taɓa wari su bul ya zo saboda in ya zo sai ware su ya ware waɗannan ya ware waɗannan ya ware waɗannan a yi masa kuɗi ya ware waɗannan ya ware waɗannan a yi masa kuɗi a jere cikin mutuncinsu kaga ya fi tunda su kuɗi suke so Wani kifa da ya je wani gida da ya wani babban malami ne da za a faɗi sunan shi ko ya san shi amma ba za a faɗi ba da ta ɗauko wani littafi malam da na yayi yayi da ni ya yayi da ni na ce ni ba na so in rika sayan littattafan malaman mu da sun mutu kawai iyalin su zo sai da musu littattafai a ce kawai mu saya ya ce to ya za a yi ya kawo na wani malamin na ce ni ba zan saya ba na jin tausayin shi a ce na sai littattafan shi ba zan saya ba to abu ya ta tafiya yanzu shekara na saboda haka ran nan da ya tashi ya ɗauko wani ina ta ma neman shi ya ce to kai ka ce ba za ka sai kuma littattafan nan yanzu dai yaran nan sai da su suke ko ma ina sai da su ake to dole ka saya kai kai ka aje a maktaban na da abin nan ba ya ce wannan yanzu diyar wane ce ta kawo shi za ta saida sai da ne mata faɗa ma ni na kai shi da kanshi tun da ta san shi ta san subulu subulu ya ce haba dan me zaki sai da littafin nan ta ce a'a baba subulu kai hakuri zan saya zan da ne sai in canza wasu ya ce ina da ce wai to yanzu zubul wani ta canza ya ce dawa ai na san ƙarya take ban da wannan ma ta ƙara kawo ni wai ta saida ne don ta sai wasu to wani ta saya babu littattafan da da kuɗin yanzu ka tafi ma neman wasu ma a can ɗin ma ba za ka samu ba sai gidan irin waɗannan malaman amma yanzu ita tun da an mata sai ta ɗauko ta ɓaro set gaba ɗaya ta sayar dubu hamsin dubu saba'in dubu nawa ta kashe gobe ma in ta tashi ta ƙara ɓarowa ya yi mata faɗa sai ta ce wai wai tana tana replacement to ban san ko wasu bulun ke mata replacement ɗin mawaho shi dai har yanzu bata ce ka mata ko ɗaya ba kuma ta an shi kuɗi to kaji to gara ma ita tunda ita tana ganewa ta ɗauko gaba ɗaya in ta tashi mai set ashirin wannan mai set ashirin da wani abu ne to duka ta ɗauko ashirin da wani abu ta aka loda ka lodo masu bulu ta ƙara ɗauko mai guda goma sha ta ɗauko shi ma set kaga ita tana gane abin nan ne to inda wanda ma abin ya kai inda ya kai ne sai ya birkita cikin ashirin ɗin nan mai ashirin da wani abu sai ya ɗauko wancan masu goma sha ɗin ya sauko a ciki a saida to gobe kuma in an zo su bulu ba zai saya ba ba shi bane in shi ne ya san tunda ya san inda ya so su ai zai wawware yace sauran na nan zuwa har yanzu to kaji ko kaji ko malam da ya ce akwai wanda ya sai har yanzu ba ga guda ɗaya ba to wani fa a zari wani ake nemo dan uwan shi wani idan aka saya a nan wurin to in ka sai sauran nan sai subulun ya je zariya kawai sai ya gano ashe asalin rabon daga zaria aka yi ko daga nan kaduna aka yi sauran sun kwasa sun kai zaria su ma kuma sun sayar to sai a kira shi a ce kai ne sarkin littafi zo zo ka duba ga aftar nan sai ya sau aftar din to allah dai sauƙaƙe mu dai kan muna ta ƙara maimaita mu wasu ya muka yi wakafi ne mu namu kawai mun tafi a zuwa ɗauka a sa a labirari kawai shi kenan ba magana a saida wanda ko ya saida shi buje in riƙe mai wuya a lahira wala zai <laughs> ce wakafi ne ko a saida komin mayatar mutum wallahi littafi da ya ɗauki riga ya ɗauki wando duk abin da yake so ya kwasawa wadda littafi sauran da za ta fi kawai ku zo kowa ya ga kawai amma littafi dai a kwasa sa a library shi ke da wanda zai karanta ko mutuwa za ka yi ka mutu inda yi ma za ta kashe ka ba ban da littafi wala ba da littafi ko mutum ya ci littafin nan ya ci kakkamu ya ci tsiyaya wallahi ba zan kyale shi ba yi ba kurwa da ba da talwa <laughs> ci littafi wala za ya littafi ba ba ba ba littafi ba su kawai da na huta kwashe in ba Allah ya sa kai library ina nan da raina tun ina nan zan kwashe sai yanzu ba ciki a ya ce wannan waqafun ne lillah ba sauran ba ba na kowa bane waqafun lillah tun yanzu yasa wani ko min tsada shi da nasa ya bana jin komi in na tuna dai karshen ta dai waqafin nan ne bana jin komi waƙafun ne lilla kowa yana so zo karanta ya zo karanta a labirari an gama da da kai shi littafin ya ɓace shi kenan amma a sai da to ban yadda ba mhm. ya fito ko wa rubbama kana dhalika alkitabu juz'an min iddati ajza la yumkinu shira'uhu ay illa bi shira'il ajza al ilkamila. to kaga wannan ba an yi banna ba ya fito ko ƙarin inda mutane ke saba alkawari a ta'akhuri fi sadadi dain jinkiri wajen biyan bashi ku yi da mutum ka ci bashin shi za ka biya lokaci kaza lokacin nan ka biya kuma kana da shi in baka da shi ne lokacin sai kai ne za ka kuma ba da haƙuri ka ce mashi ya yi haƙuri ya ɗaga ma ƙafa wannan lokaci da kuka yi na bashin nan ga wasu larurori da suka faɗo suka hana baka samu biya ba ya ce ya ɗaga ma to shi kuma daga nan yana sa samun lada domin mun karanta nan idan ka ba mutum rancen dubu ɗaya to daga radda ka ba shi wannan dubu ɗayan aka ce zai biya ka sati mai zuwa ko kwana bakwai kenan ko to daga ranar da ka bashi bashi nan ana ta rubuta ma ladan kayi sadakan da dubu ɗaya kayi sadakan dubu ɗaya kayi sadakan dubu ɗaya kayi sadakan dubu ɗaya har zuwa ranar bakwai ɗin sannan in ya biya ka kuma kai a ma a musamaha shi ma a masa tunda ya biya bashi kai kuma kai masa abin nan ba to idan kuma sai ya kasa biyan dubu ɗayan nan sati ɗaya sai ya nemi ka ɗaga mai sai ka ɗaga mai sati ka ce to ba komi na ƙara ma sati ɗaya ko sati biyu to daga ran da ka ƙara ɗaga mai kafan nan sai a riƙa baka ladan ka yi sadakar dubu biyu ka yi sadakar dubu biyu ka yi sadakar dubu biyu har zuwa waɗannan kwanakin kuma da aka kai ya fito to kaga kai ka samu lada saboda me shi kuma saboda ya bi abin da aka ce amma mutum ya ci bashi a yi da shi lokaci kaza sannan ya yi mirsisi kamar ma bai ci ma bashin ba in ka matsa mai ma ya riƙa ganin laifinka kuma wannan ba daidai ba ne shi ya saba وقد marra inda الحديث an قلة الحياة ya ya gabata a can baya da aka yi magana game da karancin kunya mai karancin kunya shi ne ake ba bashi ya kibiya ya maka kwalokwalo mai kwalokwalo wajen bashi kunya shi ta yi kaɗan shi ko wanda bai da kunya ai dama an maka di kan ma kai mu'amala da shi inda ka gane mutum bai da kunya idan yanzu aka zo aka ce ka ba wani rance ka ce ba za ka bada ba aka tambaye ka me yasa ka ce saboda ba shi da kunya to wanda ya san me kake nufi da ba shi da kunya zai ce ka ba shi tunda bai da kunya ko wanda bai da kunya ba a yi komi da shi haka mara mutunci wanda bai da muru'a idan aka ce mutum bai san mutunci ba ba shi da kunya bai san mutunci ba in kai mu'amala da shi sai ka yi nadama komin wayanka komin haƙurinka kuma ya fito alhulufu fil ata sai kuma sabawa wajen kyauta ka ce ma mutum gobe karfe goma mu haɗu ba a akawun nan banka gobe zuwa sha ɗaya zuwa sha biyu za ka ga alat daga nan kawai ka aje akawun nan ma kai kwance ka ka ƙi shi ko je ta hamma burburbur ya ji waya ta ƙir ya leƙa ya ji waya ya motsa balle yanzu mutum ya ce zai tura ma kuɗi tuk ɗan barno ya ka eh da kai sujada ko eh ka bari sai ka ga alat ɗin tukun to kai ta jira ka ji shuru kai ta cewa ko dai network ne ba kyau ko dai wane ne ko waya kace ma ke da matsala ka kashe ka sa ta gidan jirgi ka dawo da ita gidan gidan tashi ka zai network ka ga yayi shuru wai sai ka ce sa ta gidan jirgi ka bude sai ka kai ta gidan jirgi ka dawo da ita ka kai ta jirgi ya tashi da kai yiwu can an jima ka jirgi ya sauko ka ga ya zai shuru da ka zo ka ce kai wai ko kai kana jiran ai maka wani alat amma yanzu bai shigo ba ko network ne sai a ce sata gidan jirgi to ka ta gidan jirgi ta dawo ba kokobo daga nan fa saboda haka rashin wannan cika ka sama mutum rai ka ce za ka ba shi abu sannan ka ƙi dawa Allah baya son wannan wannan yana cikin hulful fil ata saba alkawari ne wa hadha malam yace wannan abu ya zama ruwan dare ya kawo kathiran yana faruwa da yawa fatajidu minan nasi man ya'idu ghairahu bi hadiyatin zaka samu wani daga cikin mutane wanda zai ma wani alkawari zai bashi kyauta zai bashi wani abu aw ata'in ko zai bashi wani abu aw nahu zalika fala yafi amma ba zai cika ba kuma sai ya ki wata judu man ya'idu ghairahu bi ata ay raja'a khidmata yaqumu biha fa idha hasala ala bughyatihi akhlafa maw'idahu wa tanasa sahibahu yace zaka samu wani ma wanda ke ma wani alkawarin cewa zai ba shi wani abu yana fatan ya yi masa wata hidima ne kuma shi wannan ɗin da ya ji zai samu ya yi ta hidiman ya yi ta hidiman sai bayan ya gama shi ya samu abin da yake so sai shi kuma ya manta ya ƙi cika wancan alkawarin da suke da shi ya ce ne ina ƙoƙari zan yi ma kaza zan sama ma aiki ko zan ma wani kaza yaro ne da can irin wannan yanzu kusa da gidanka ne ka ce za ka sama mai aiki ba da sassafe kawai sai zo wanke ma mota ba ya ma kaza ya ma kaza ya ma kaza ya ta yi ya ta yi ma wannan hidiman in ya ganka kawai da wani abu ya ruga da gudu ka yi mai alkawari ne za ka yi mai kaza daga baya da bukatar ka ta biya kawai ka abin nan sai ka manta da wannan ko kuma wani ka ce za ka ba shi kaza ya ta yi ma aiki ya ta yi ma hidima ya ta ganin ka yana girmama ka yana ma abun nan ba da ya ganka wani wuri ba kama gan shi bai taso gaba daya so ya ce sannu ya gaida ka ya gaishe ka ya ma kaza kai kuma ka ƙi wannan ba daidai ba ne in ka yi ka kasa ne wannan ba komi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa ya yi in kama hannun wani musulmi in kai shi inda zai samu biyan bukatar shi ya samu biyan bukatar ko bai samu ba ya fi in zauna a cikin masallaci na wannan in yi tikafi na wata guda ku maganan nan kuma ka kai shi ya samu ko bai samu ba dai kai yi mai abin da za ka iya yi ba ka taimake shi ya samu ko bai samu ba ya ce wannan ya fi ka zauna a masallacin annabi ka yi kafin wata guda to yanzu ina ma 'yan siyasan mu san wannan da har sun sha wani wahala su fito sai ranar gobe za a zaɓe ka rika yawo kana rarraba mutane taliya ɗaya ɗaya matsayaci taliya ka ci abin ka mana da can me yasa baka raba taliya batun kafin lokacin taliya guda ɗaya ɗaya wani yana yawo da taliya ɗaya ɗaya wani kuma da mudun shi inna lillahi kai mutane gaskiya mun kusa mutuwa da yin washe taliya ɗaya wai mutum yana yawo yana raba wa mutane wai so kuma yake yi wannan taliyar ɗaya ta dalilin ta kuma gobe ka je ka bi layi ka dangwala mai tuntuni bai san da wannan ba sai yau sai yanzu ba fa katan ɗaya ba koko katan ɗaya ɗaya ne eh. ka ce mi shinkafa ɗaya ba ake damɓuwa ake ko to renin wayo ne wannan tuntun ya kamata ka yi wannan inda ka yi wannan alherin da ka yi ma mutane yanzu akwai wani wurin da na taɓa sani su mutanen garin su da kansa suka yanko ma ma wanda suke son ya koma tikitin ma ya koma su bai ma nan ya tafi umra amma da ya dawo sai ya tarar kawai sun yi taro sun yi gangami suka ce su so suke su haɗa kuɗi su za su biya mai kuɗin komawa kan kujere to nan ne za su ki fitowa kuma su zaɓai bayan su suka sai tikitin komawa saboda alherin shi amma yanzu nan garin sai kawai wani shi da daddare ta yawo da taliya da taliya wani da ya shiga wani wurin da taliya tashi aka hada shi da duwatsu kwakwam kwakwam kwakwam <laughs> aka fatattako shi kai ban hocewa ne ba in ka faɗi wani kai ne bakin ka aka ji mutuwar sarki amma yana nan zanne labari ke tadda ni ga wani ta ya shiga wani wuri ya sha jifa saboda ya je rabar taliya guda guda guda taliya guda ɗaya ɗai to mai mutum zai taliya guda ɗaya to amma an ce wasu an ba su kuɗi ko mm-hmm. wasu sun raba an raba kuɗi to ka raba kuɗin mana kafin yanzu wai ka ga yadda mutane za su soka mu mutanen mu ba su cika manto alkhairi ba wallahi wani lokaci ka zama wani shugaba wani in ka ba shi dubu biyar har ka gama shugabancin nan ka dawo bai manta dubu biyar din nan ba ni fa na taɓa baku labari nan na ce wani mutum shi ya ba da labari ya ce wata rana za a fara azumi bai da komi a gidan shi kuma za a fara azumi gobe sha'aban ya cika talatin kaga dai tabbas gobe azumi ne shi kuma bai da komi ga iyali har da maman shi a cikin gidan lokacin ga 'ya'ya ga matan shi ga 'ya'yan shi bai da komi a gidan nan yana zaune a masallaci an yi sallar isha'i sai wani mutum ya tabo shi suka fito waje sai ya ce mashi na ba ka na ba ka tun magare ba Allah bai sa na ganka ba wallahi zakka ce na cire amma na kashe duka saura dubu biyar dubu biyar din ne Allah ya sa na ganka gata ya ce da ya anshi dubu biyar din nan irin daɗin da ya ji daga nan ba inda ya zame sai zan masu sha ya sai bread ya sai kayan shayi ya sassaya aka je iyalin shi na ganin shi ya shigo cikin gida da abun nan suka tarbai suna yaya aka yi mai gida ya ce wallahi wani bawan Allah ne kawai ya gamu da ni ya bani dubu biyar dubu biyar dubu biyar mai gida wallahi dubu biyar su kutum ka ji dubu biyar da su kutum dan borno ka san su kutum eh shi ne mai yawa kai bai su kutum inda eh <laughs> ya ba shi gaba ɗaya kawai da muna mamaki gaba ɗaya ba wani ragi ba ko gaba ɗaya ta aka ɗauko aka miƙa mai ba a ce dubu biyar ba yana ɗari ba kaza ba gaba ɗaya dubu biyar cike suka ce wannan da ya baka kuɗin nan mai gida Allah ya masa albarka Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya masa kaza a ya fitar da mu kunya yanzu za mu yi mu yi sahur lafiya lau gobe Allah ya kai mu hamma da na buɗe baki sai ya ce wannan dubu biyar ɗin da ya bashi an yi shekaru amma wallahi duk sadda ya ganshi sai ya tuna ya ji daɗi ya ƙara ce ma Allah saka mai da alkhairi kaga an daɗe ba kuma ƙarawa ya ta yi ba Ba shi ya yi dubu biyar ɗin ya ce duk sadda ya ganshi sai ya tuno da wannan abin da ya mai saboda halin da yake ciki a wannan ranar ba ƙaramin masifa ba ce to yanzu wannan ɗan siyasa ne ko shi wane ne ko a ce ya je ya dawo ya zo kawai ya samu mutanen unguwarsa ko da wata, wata biyu ya ɗan yi ma wasu ya tsallake ya dan yi ma wasu ya tsallake in aka yi shekara biyu yana yin wannan kafin lokacin ya kusa zagaye mu'uzam na wuraren wurin to kuma alherin wani shi an ba shi dubu biyar din nan to sai ya je kuma ya ba wani dubu ɗaya ko ya ba wani ɗari biyar ya ce kaga wannan dubu biyar ɗin da ka gani ɗan mazaɓan nan namu ne ya bani ita kai ma an shi wannan kaɗanci kashe da abin nan kaddara ma bai haka ba ya so ya kawo gida ba ai zai ba mata shi labari yau ba ko kwabo na fita ina fita Allah ya hada ni da wani shi ya ba wannan dubu biyar ɗin su tace Allah ya masa albarka Allah ya kaza iyalin fa ƴaƴan shi ba ba duk sun ci ba suka yi addu'a Allah ya ji daɗi daga nan sai albarka amma da yake su mahaukata ne sai su je can su zauna in ya gama aka gama zaɓen shi sai koma Abuja ya tare ya zaman shi can ba ruwan shi da mutanen sai kuma zai ƙara dawowa sai ya dawo kyale su ba kuke yi an fara ganewa ko? to to ka je can wurin kai wannan shekarun baka tuna sai ka dawo ka koma a ina koma gidanku kai ma ka zauna inda ya zaɓo kuma ba a taɓa yin ƙaryar da mutum zai ce ba zaɓo shi haka kai ba har yanzu ƙaryar ba ta kai haka ba duk wanda ya je can wurin za a ce ga zaɓaɓɓen wuri kaza ko ba haka ne ko ƙarya aka yi dai an ce an zaɓo shi to in ba butulci na dan adam ba kai da ka san baka iya zuwa wurin nan shi fa wannan political abin nan ba zuwa kake ka rubuta application ba a baka offer da maganan an zabo ka kake zuwa wurin tun a wanda suka zabo kan nan ba sai kai kokari ya abin da zaka iya yi kai masu ba ka taimake su ka dan yi masu wani abu kuma ana baka constituency abubuwanka ga sunan na constituency ka kuɗin da kake samu da na albashinka da na wannan ƙarya duk ƙaryar da ake mulmulawa ba tun fa in ya shiga wannan wurin albashin da yake samu na wata ɗaya kai in kana civil servant sai ka gama rayuwarka a civil servant har kai retiring baka kai albashin shi ba banda sauran abubuwan da yake samu amma ciki ya dan cire wannan abun da zai rika dan gutsuran ma mutanen da suka zaba ba zai iya ba sai lokacin da zai koma sannan ya dawo ya zo ya fostoci ya ta yawo yana ana yawa ana liƙa wani ma da ya je ya je mutane suka ci azaba a garin su can jihar su wai sai ya ce jama'a kun dai gane wane ne ni don haka yanzu ku zaɓo ni in dawo in yi da aiki na wato kai su makabarta kenan bai ba su komi ba a zaɓo shi yanzu ya dawo saboda ya dawo ya yi da aikin shi <laughs> Allah ya kiyaye Allah ya sa da ya riga an yi yanzu ni ba ruwanmu da su su Allah dai babu sa'a amma dai maganan kakkace ma mutum kyauta yin alkhairi yana sa a soka rashin alkhairi yana sa aƙiƙa mai yin alkhairi mai kyauta mai alkhairi kusa yake da Allah tabaraka wa ta'ala kusa yake da bala'iku kusa yake da bayin Allah kusa yake da aljanna bakhil marowaci wanda ba shi da alkhairi nesa yake da Allah nesa yake da mala'iku nesa yake da mutane kusa yake da wuta ya fito saboda haka wannan shi ne wata jidu man ya'idu abin nan bai abin nan din su wata jidu man ya'idu ay ta min al-ihraji eh, eh, eh, ma annahu kad azama ala adabil wafa da yawa za ka samu wani wanda zai yi alkawarin zai ba mutum wani abu zai ce zai ba ka ko zai ce zai yi ma wai dan kawai kada ya samu damuwa ne amma dama ya san ba zai yi ba dama ya san ba zai bada ba ya san wani abun ba zai ma iya ba ƙarya yake yi hadhihi ba'du mazahirul khuluf fil wadi malam yace wannan su ne kaɗan da za mu iya kawo muku ba iyakasu kenan ba su ne alamomi na saba alkawari mai ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da aka jero yana da mummunan hali ya fito ko tun daga ran nan har yau tun da ranar ne muke karasa duk wanda ya zama yana da waɗannan mazahir aka ga waɗannan alamomin tare da shi to mutum ne mara alkawari filwadi allati tantashiru fi awsatin nas wanda wannan abun yanzu shine ke yaduwa tsakanin mutane wallati tasudu bi sababiha alfarka wanda ta dalilin wannan zaka ga kan mutane ya rarrabu kowa ya kama gaban shi wata hulul khati'a daga nan sai kaga kawai yanzu ba abun da ke faruwa sai yanke zumunci sai kaza domin wanda ya ce ma zai baka ya hana daga baya ya saba ma alkawari ko ya ci bashin kai ko kai alkawari da shi ya saba an samu matsala wa tufqadu thiqa kuma daga nan za a rasa amintaka mutum baya amince ma wanda yake masa wannan saba alkawari fa ikhlalul wa'di min masayil akhlaq saboda haka saba alkawari yana daga cikin miyagun halaye yana daga cikin miyagun ɗabi'u Allah ya tsare mu wa huwa mimma yazri bi sahibihi kuma yana daga cikin abin da ke zubar da mutuncin mai yi duk wanda yake saba alkawari kowane iri ne ko alkawarin kyauta ko alkawarin biyan bashi ko alkawarin an gayyace ka kace za ka zo karfe kaza ko alkawarin gashi nan dai ko alkawarin kyau duka duk wanda ke saba su to wannan yana rage mai daraja mutuncinsa mutuncinsa na raguwa ko ya sani ko bai sani ba Kala zayyadul a'jam wani yana cewa lillahi darruka man fatan law kunta taf'alu ma taqulu la khaira fi jawadi wa habbadan bafili yake cewa lillahi roka min fatan yace Allah dai ya ji kanka ka Allah ya ma albarka wannan yaro laukunta kunta taf'alu ma kulu ina ma da kana aikata da abin da ka faɗi cika madalla da wannan matashi da a ce duk abin da ya faɗi a baki ya ce zai yi yana cika alkawari da madalla da shi kaga yabo ne da zagi ko madalla da wannan matashi da a ce in yi alkawari abin da ya faɗi shi yake aikatawa la khaira fi kadhibil jawad babu wani alkhairi ga ƙaryar mai kyauta mai kyauta da ƙarya wanda zai ce ya dinga ƙaryar cewa zai yi kyauta ya dinga ƙaryar cewa zai kyauta kuma bai yi ba wa sidikal sidqal bakhili madalla da gaskiyar marwaci ya ce ni fa in kuka na samu kankamo ne ba ni kare bani baka tuwo na bani korakka ba ya gama gaskiya ba daga nan ba sai ka yi tafi ba amma ya da mai ce ma za ka samu fa kai ta dandane da amma kare na bani baka tuwo na bani korakka ya gaya ma haka na ga rowa ba abu mace mai kyau amma gaskiyar da ya faɗi maka daji shine yaren wannan zamanin da ake cewa da da da yes mai wahala gara no mai sauki capital no mhm. idan kawai abu aka zo ka ce kai kaza kaza aka ce ma kaza ka ce no aka ƙara cewa don Allah ka ce capital no na? amma bai faɗi ma gaskiya ba da ya ce maka na'am fa dawo gobe ka dawo gobe ya ce gobe dai yau ma wace rana ka bari ran litinin mu haɗu bayan la'asar in kuɗi ne ya ce maka ka san yadda mu haɗa jaiz bank ka zo jaiz bank ka jira shi awa biyu ya ƙi zuwa kai ta mai waya ya ɗaukar waya? ba a yin haka ba ne wasu ba ana mutane ba ya ce ku haɗu a wurin ya ƙi zuwa a gan ka har kiruci su ga ka daɗe zanne su zo su ce wai ya kai na ɗan barno ce wallahi wani alhaji ne ya ce ya ce in jira shi nan wurin tun karfe goma yanzu har sha biyu su ce ai ba a jira a nan ba a daɗe a da Allah to koma can wajen gate ka tsaya ƙara koma wajen girka tsaya mai gate ya zo ya ƙara ganin kai awa ɗaya ya zo ya ce wai aka yi ne katin kai makale ne ka ce ina fa kace alhaji kake <laughs> ya ce dalla fitar daga waje can ka tsaya ba a jira yanzu to daga nan fa kuma ba zai zo ba ƙarya ya yi ma to ba shi gara wanda ya maka capital no ba wata rana ina faɗin wannan magana za ku ga kaman da gaske nike yi wata rana sadda za mu sa wannan carpet ɗin sai wani yana aiki a banki shi ya san account din wani alaji shikenan sai ya zo nan sai ya gani muka zauna cikin ofis da shi sai ya ce bari ya zo ya ga shi sannan mun dawo na ba mu sai waɗannan kafet ɗin ba sannan tabarmi ne kawai sai ya zo ya leƙa ya leƙa ya ce ka amma nan wani ya kamata a samu su kafet na ce eh da da hali sai ya ce shi dai zai yi zai yi kokari zai sai biyar amma zai ma wasu a lokacin kuma wani ya kawo mana guda biyu wasu irin waɗannan guda a wani masallaci suka cire ya ɗauko mana biyu muka sana kenan kawai sai ya ce aiko irin waɗannan da za a samu na ce za a fa samu sai dai rashin kuɗi sai ya ce shi zai ya yi alkawarin biyar amma ko wani mutum da ya sani ya san account ɗin shi zai mai magana ya ce mashi da Allah shi ma ya bada su haɗa saboda a sai sauran kawai da ya je mashi magana ya ce mashi aiko akwai inda suke karatu gashi gashi gashi gashi suna da bukatan kafet ba su mace a ba su kuɗi ba sun ce ga inda za su saya a hamdala wajen abin nan ba in ana so a ji a biya wurin kawai su masu kawa su kawo mana saboda da an ji haka mutane magana ta suke ka ai yanzu da an ba su kuɗin za su cinye na ce to mu ba ma son ba ma son kuɗi a je wurin a biya su su su kawo su zo su sa mana zo su gwada kawai su zo su kawo shi ko da zai sa biyar din ne ya kira mai gwada ya zo ya gwada ce gashi kaza kaza za su kama ce to shikenan zai mai magana ana zuwa aka mai magana kawai ya ce in na ce ma ne da kuɗi na yi ƙarya don kasan akawun dina. ya gaya mai ya ce amma in na ce ma ba zan yi ba kaga shi kenan ya ce eh ya ce to ba zan yi ba kai kawai ka je ka yi naka ya ce gaskiya ya ce abin nan sai zo ya gaya min na ce ka amma mutumin nan ya kyauta <laughs> ya taba maki ya ce ya kyauta malam na ce ya kyauta sai ce ya kyauta ta ina sai ce da ya gaya ma gaskiya ya ce ba zai yi ba ai kaga bai ce ma bai da kuɗi ba dan ya san ka san account din shi kaga bai ce ma bai da kuɗi ba kaga bai ƙarya ba amma yanzu sai ya ce maka ba zai yi ba kai dai ka je kai shi ba zai yi ba ya wahalar da mu ya wahalar da kai ya ce ah na ce to shine abin da ya sa ka ji na ce ya kyauta kaga shi bai taba zuwa nan ba watakila bai yadda da mu ba watakila zai kai wani wuri watakila a wani wuri zai kai abin shi watakila bai tashi ba watakila kuma jiya yayi kai kuma ka zo yau ka ce ya kara shi yasa ya ce ba zai ba yau ya kuma gaskiya fa ce to shi bari ya nashi amma kuma yanzu kun gani sai Allah ya sa kuma ga kafet din haccan bai yin ba amma kuma ga su nan an rufe duka ko akwai tabarmar da babu yanzu to to haka al'amuran Allah suke kada ka yarda ka kwallafa ranka a wani mutum guda ɗaya ko shi wane ne ka ba Allah ko wane ne shi ka kwallafa ranka a kan shi shi kadai ka ce ai kai ka kwallafa rai in ba shi kana ganin wani abu ba zai yi ba kowa ne ne wannan mutumin kawai ka jingina ga Allah ta tabaraka wa ta'ala bayinsa ne shi ke mallaka su wanda ma bai shirya ba aka ce ta nan za a samu kai makiyin ma wallahi wanda yake jin da zai ganka ya samu dama da ya kashe ka in ta hanyar shi Allah ya sa za ka samu abu shi za a sa in ka je da kana daddage ɗan Borno kasan daddage ɗaɗɗashe to eh eh baka san ɗaɗɗage ba eh to ya zan ce mai malam sani ka yi bacci kai kuma eh mana kai ka yi bacci to ya zan ce ma ɗan mhm mm, mm, mm, baka ji wayi eh, kana so ka tsinko wani abu tafiya da yatsu za ka yi ehen to naji shi ne bai sani ba ɗan borno ehen in kana so ka ɗauko wani abu kai tsawon ka bai kai ba ɗan borno ya kake yi zai ka miƙe yatsunka ka daddaga ko to idan allah ya sa kana za ka samu wani abu kana daddage sai wani ya taho shi kuma abokin gabanka ne bai so ya samu baka samu sai a kada shi sai kawai ka taka shi ka tsunko yanzu ka yi daddage shi ya zama maka kujera yanzu ka je kawo ka tsunko sai ka tsunko kawai ya zo ya tashi ya ta cewa ya yi ka sabo ka ce bisa gana taka da tsunko ko kuma a sashe ya tuttuɗa ka ka san tuttuɗa ko zan barno yau fa ana hausa idan ya zo ba ka iya tsunkowa za ka iya hawa ka tsunko ba ka iyawa sai a sa shi shi ya tuttuɗa ka ka san tuttuɗawa <laughs> hausa da yawa su ba su kai bai tutu da dan murno ai dan su dan inda a daga mutum sama a dauka a daga ne tutu da na kai kasan san ba tutu da wa mhm. ya su ya kuje ce mai ku gobira fa ya suke ce mai gobira ina ba guda akwai wani karami da ba ce gobira ba dan karami su sai manya <laughs> ina wani dan karamin ba gobiri tambaye ku rika zama da <laughs> ya gobira suke ce mashi su ya gobira ba gobira da inda da gobira wani bai rabe kawai ya gaba gobiri kawai kama shi rungume yana dangi dangi <laughs> na wata taba zuwa ɗaya da ɗaya ke da yau <laughs> kaga kamar yanzu mutum zai hau itace a inda bai iya hawa wani ya rika tura shi daga ƙasa yana tura shi saboda shi ya samu ya bai iya ba to ya tuttuɗa shi kenan to abokin gaba ka wani lokaci shi zai maka wannan ka je ka samu abin da Allah ya sa za ka samu ba yadda za a yi saboda haka shi yasa kawai aka ce fatawakkal ala Allah kawai ka dogara ga Allah kawai annabi annabi Musa alayhi salam da mutanen shi suka juya suka juya sai ce musu kai ku dogara ga Allah kawai ku kyale kowa wallahi kuna so ku zo da lafiya kawai ku dogara ga Allah ku ba kowa to haka abin yake har yanzu kakkace wani zai hana wani abun nan ba mutane sabab ne Allah shine rabbul asbab wal musabbabat shine ke sababin abun ko ne ba wani wanda zai hana shi sai dai Allah bai so ba yace la khaira fi kadhibil jawad jawadi wa habadha sidqal bakhil shi wannan yana cikin littafi mai ban sha'awa wanda ya kamata a ce ma kuna da shi shine bahajatul majalis na taba fito da shi kwanaki wasu suka gani shi ga yana ka samu wannan littafin za ka samu abokin hira wa kala akhar wa in jumi al'afatu fal bukhlu sharruha wa sharrun min al mawa'idul mutali yace yace wa in jumi al'afatu idan za a tara duka miyagun ɗabi'u a ce a tattara suri ɗaya wanda ya fi muni a ciki fal bukhlu sharruha rowa ita ce ta kowane mugu duk miyagun halaye in aka tattara su wuri ɗaya ɗabi'u marasa kyau wanda ya fi muni a cikin su rowa rowa ba ƙaramin musiba ba ce wa in jumi al'afatu kaji in aka tara duka aibobin mutum a ce yana da aibi kaza yana da aibi kaza in ba faɗi rowa ba akwai saura amma aka faɗi aibobin mutum aka ce yana da kaza kana saurare yana da kaza aka ce kana saurare da an kai aka ce kuma marowaci ne ce tsayanan kawai ka gama faɗin aibi tunda ka faɗi ruwa ruwa munan musiba ce wa in jumi al'afatu idan aka tara wa mutum aibobi aka tattaro su aka ce falbukulu sharruha ruwa ita tafi kowace muni ya ce wa sharru min albukuli to amma abin da ya fi rowa sharri kuma cikin miyagun halaye mawa'idu wannan ba al mawa'idu wal matsalu shine mutum ya rika saba ya ta alƙawari yau gobe ya ce kaza gobe ya ce kaza ya rika yi ma kwalo shi ya fi rowa shari mawa'idu wal matsalu shine kwalo-kwalo wanda zai dinga yi ma kwalo ya rima taurin bashi waƙala qala ibnu hazim idza kulta an shay'in na'am fa atimmahu fa inna na'am daynun alal hurri wajibu wa illa faƙulla tastare wato biha li Allah ya zunnan nasu annaka kadhibu ji ko dan Borno wannan hadda ma ai za ka yi kawai ka je ka ce wannan dan Borno idza qulta an shay'in na'am fa atimmahu duk wani abu da aka zo aka ce ma kaza sai ka ce na'am to ka cika wannan abu in dai ka amsa ka ce eh to ka cika fa inna na'am domin faɗin na'am a wani abu dainun alal hurri wajibu ya zama kamar bashi wanda ya wajaba ɗa ya cika shi in dai kai ɗa ne nagartaccen ɗa to in ka ce na'am to cika nan ko da za ka ji za ka cutu kuka yi magana da mutum kuka ajiye magana kuka amsa ka amsa ka ce i na yadda i ko ka gano daga ba za ka samu wani abu ka yi kawai abin nan Allah zai baka wata mafita maimakon ka warware mutuncin ka ya zube ka yadda ka ce na'am din nan ko da na'am din nan za ta dawo ma da wani abu da kake gani kamar ba daidai ba so da yawa kuma in kai wani abu ko kana ganin zai cutar da kai daga ba in dai kai daidai kai saboda Allah Allah sai baka wata mafita man kana lillahi kama yuri kana Allahu lahu kama yuri duk wanda ya ma Allah yadda yake so Allah sai masa yadda yake so fiye ma da yadda yake so domin ai yadda kake so abinda kake iya tunowa ne haka ne ko duk wani abu da ka ji kana so tuno shi kai zuciyarka ce ta tuno shi ko ka gan shi ko ka tuno to shi Allah yana ma har abin da bai zo cikin ranka ba kwata-kwata sai dai ka gan shi kawai ya zo ba ka ba zato ba tsammani ana yi ko ba yi dan Borno ba ta ma kyauta ba ka sani ba kai ka gaya mana ka fito daga masallaci wani baka yan mul amma ba mu sani ba yadda ka kashe eh yawa dan borno dan borno ya fito masallaci ba zato ba tsammani ga kuma lokacin sai ya ji tubus kawai da yan eh to ka san wannan ka tuno da wannan ka yi tunanin wannan kaga to haka da yawa akwai abubuwan da ba ka zato ba ka tsammanin su ba kama kawo su a rai ba kaji kuma ai shi yasa nake ƙara faɗi ni na san lokaci ayi na ki faɗi ne sai ka faɗi da kanka yace kuma da azumi eh sai ga envelope ga kaya nan ciki kuma kayan ba na wasa ba ba zato ba tsammani to kai ka roƙo wannan ai baka sani ba kuma baka kawo shi wurin wannan din ba ma to kai dai tsaya nan kawai ba dai ka ja kaya ba ka yi shuru ba yanzu kana faɗi wani da suka ƙare akwai aminanka akwai kaza akwai wani aminin naka bai zo ma ba abun bai ma zo ma rai ba na gaya ma bai ma zo kwata-kwata ba ka tudo da shi ba sin Allah ya so ka samu sai ya tuna mai kai sai kawai ka ga wani abu ya zo wani ma bugowa zai ce dan barna bugowa ne mu gaisa kwana biyu ba mu gaisa ba kace lafiya lau sai ya tambaye ka abin da baka niyan gaya dan zai iya so yanzu wani sai ya bugo maka ya ce dan barna kwana biyu lafiya lau lafiya lau kace lafiya lau ya ce ya shirye shiryen azumi haka ne ko da ka ji wannan alamar tambayan ai akwai wani abu karkashi ka ce a shirye-shiryen azumi ya ce alhamdulillah muna nan muna ta shiri ce ce to dan turo akawun nan mai dan gani mani ma dai dan sai ka gaddaram ya ka gani ka san ka tuno da shi da to shine na abun ana Allah shi Allah in ya tashi ma abu sai yayi ma sama da abin da kake tunani wani abun ko tuno da shi ba kai ba wanda kake tunanin ko tunanin shi ba kai ba ta shi za ka samu sai ga ka samu to me yasa ba za ka kyale kowa ka koma can wurin kai ta bugawa ba nan na baku labari na ce maku wani malami ya yi kuka da ya ga wani yaro dan karami yaron nan ya yi mamansa laifi ta kwakwale shi ta buɗe kofa ta turo shi ma waje saboda ya dame ta da kuka ta fito da shi waje mutumin ne ya wuce masallaci na ta tunani ya ce oh maman nan ta ji haushi uwa da kaga ta yi ɗanta haka ta bubbuge har ta turo kofa ta datse shi a waje haushi ya bata sosai shi yaron nan sai ya tsaya bakin kofar nan ya ta kuka shi kuma ya tafi masallaci har ya je ga masalla ya dawo sai ya tarar da yaron nan yanzu har ya yi kuka ya yi kuka ya jingina da jikin kofar ya yi bacci yana tafiya yana waiwaye sai ya ga maman da kanta ta zo ta buɗe kofa ta kamo hannun yaron nan tana shafa mai kai ta ja abunta cikin gida ta rufe kofa shi malam sai ya fashe da kuka abokin shi ya tambaye shi yayi kuka yayi kuka yayi kuka sai da ya natsa tukunna sai abokin nan nashi ya ce mai yanzu kaga yaron nan kaga abun da na gani maman shi ya yi mata laifi ta korai ta fitar da shi ya abun nan amma da ya zauna bakin kofar nan ya nace yayi ta kuka yayi ta kuka ita da kanshi da kanta ta zo ta kamo shi ta shigar da shi cikin gida tana shafa mai kai ya ce wallahi da za mu je kofa Allah mai kuka mai kuka da Allah ya karɓe mu saboda wannan maman nan da ta ji tausayin ɗan nan a cikin ɗari ne tausayin aka ba ta ɗaya Allah yana da ɗari ba ɗaya a hannun shi yanzu to da za mu je wurin Allah mu laɓe mai kuka mai kuka mai kuka wallahi da ya karɓe mu matsalan ba mu je ba wani ma sai da aka tafi da shi kofan aka kai shi bakin kofan aka kai shi wurin inda zai kukan da ya je kawai sai ya juyo wani har sai da aka buɗe kofan aka shiga da ya je wurin kawai shi sai ya tutsu ya dawo amma da aka ce to wannan tun da ya koma a rufe kofai amma in ya dawo ma ku buɗe mai haka ibnul qayyim ya faɗi cikin madarijus salike akwai mutanen da an tafi da su sun ki sun daddage ana ja suna daddagewa aka ja su aka kai su har bakin kofar aka buɗe kofar suka ki shiga aka kama su aka shigar da su aka ce ku jira ga wurin nan zai fito ai maku rahama ai maku gafara sai suka juya suka yi waje da ya fito ya ce waɗanda suka fita a rufe kofar nan amma in sun dawo suna sauri to zan tarbe su ni da sassarfa zan buɗe kofar duk da suka dawo haka ya ce Allah Allahu rahimun Allahu ghafurun saboda haka nan shine yace in ka ce ma wani abu za ka yi to yi wa illa in ko ka san ba za ka yi ba fa ka ce a'a ba za ka yi ba tastarih sai ka huta wato biha kuma ka hutar da mutane su ma babu daɗi idan mutum ya tambaye ka wani lokaci ya ce yi man kaza ka ce ba za ka yi ba a lokacin zai ji bai ji daɗi ba amma wallahi wannan da ka ce ba za ka yi ba ta fi daɗi a kan ka ce mai za ka yi ta yi kai ta sa mai rai kai ta sa mai rai kai ta sa mai rai ba yi ba li'alla ya zunnan nasu saboda kada mutane su yi tsammanin annaka kadhibun kai makaryaci ne saboda kakka yadda in an zo abu ka ce a babu a ɗauke ka a makaryaci mummunan aibi ne wannan yana nan cikin samaratul aura a littaqiyyar din abubakar ibn ali bin muhammad bin min hujjatul hamawi wannan shafi na kaza kaza to ina ganin nan za mu tsaya kuma ma gashi can wurin aka ce li Allah ya zunna nasu annaka kadhibu saboda kada mutane su saka cikin makaryata to kuma nan ba ta 25 ita ce ƙaryar kuma fa wanda ya zama cikin makaryatan alkadhibu adana Allah wa ajarana minha to ya sa aka mu tsaya nan in qaddara Allah lana albaqa nuwasil na'am ya fito ko an borno sai sauran hadda gobe ko ina tuna ma gobe akwai hadda gobe akwai hadda kada sai gobe ka zo yanzu an yi sati daya kaka ce ka ce kwana biyu ka ce kwana uku yanzu gobe ne insha Allah Allah kai mu gobe akwai hadda ɗan borno kai da malam sani malam sani hadda biyu ce ko biyu aka bada haka gobe akwai akwai akwai hadda akwai hadda ta farko akwai hadda ta biyu malam sani kakka ce ba tuna ma ba hadda gobe gobe ne gobe laraba ka mance ma ah? biyu ne ba biyu aka ba ka ma mance ai alamar ma baka yi ba kenan wace yi wadda kai ran nan muji to ita ita muji eh a'a mi a ah, yi dai a <laughs> ah, ina ba kai daidai ba to wata bara kasmuka aka ce wata bara kasmuka to ci gaba wala ilaha wala ilaha ne